Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Litinin 25 ga watan Maris na shekara ta 2019 karfe 5 da rabi ɗakin magana na studio Kalangu ga labarin sashen Hausa tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. farmakin da 'yan boko haram suka kai ma ƙauyukan gangam da alhaji mai nariya tsakanin ranakun sudu da lahadi ya yi sanadiyar rasuwar mutum goma sha hudu da ɗaukewar mata biyu ƙarin haske a cikin labarun. mai da hankali kan kyakkyawan zaman lafiya don tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin manoma da makyaya shine gurin sallar makyaya hotungo da ke wakana a bangi a ƙasar madawa rahoton namu na musamman kamar kowace kamar kowace ranar litinin ya karkata kan 'yanci a yau zukuji yadda kotu ke tafiyar da ayyukan nata masu auren barkan mu da sake saduwa mutum goma sha hudu ne suka rasa rayukansu kuma aka tahi da mata biyu wannan shine sakamakon wani hari da 'yan boko haram suka kai ma wasu ƙauyukan gangan da alhaji mai nare a ranakun subdu da lahadi a jihar difa ga dai karin bayani a cikin firar da adama dawaki ta yi da abdu sumaila yarima magatakardar na gubernura ta difa A garin Gangam sun cillawa kasuwar wuta, sun kashe mutane shida, sun tafi da mace biyu kishiyoyi. A garin Alhaji Mainare sun kone gidaje, sun kashe mutane da suka tarar sun yi harbi samansu. A nan mutane biyar ne suka kashe ciki har da wata tsohuwa mai kimanin shekaru saba'in da jikanta. Sun kone rumbu da kuma dabbobi kimanin ishirin. Kamar dai ƙungiyar ta Boko Haram sun sake sabbin kai hare-haren su ne, yadda aka saba a lokacin rikicin baya da suka farma fararen hula. Mutanen suna zuwa ne a ƙasa da kuma bisa dawaki. Duka wanda ya san yankin ya san ba isassun dakarun tsaro kuma ba tare da ka lissafa mita ɗari suna a wancan ɓangare. Mazaunan ƙauyen na Ingangam da suka fuskanci farmakin na 'yan Boko Haram sun tsere zuwa Kinkanji da Difa. wannan labarin dai yariman na gwamnan jihar ta difa abdu sumaila shine ya bayyana shi a cikin firarsu da adama dawaki ta waya. An samu tururuwar mutane zuwa Defa da Kincandi. Al'amarin Ingangam gwamna tare da tawagar sajiya sun halarci inda al'amarin ya faru domin gane wa idanuwansu tare da mika su ga al'umma da suke cikin alhini. Sannan suka ƙara tabbatarwa mutanen matakan tsaron da aka ɗauka. Da gwamna ya dawo ya kira taron gaggawa tare da duka magabata da jami'an kai agaji da jami'an tsaro domin kula da mutanen ta hanyar duba hanyoyin kai musu taimako sakamakon abinci da sauran kayan bukata. Zuwa jiya sun kai su ɗari, ma'ana iyalai ɗari. Watanni hudu bayan farmakin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum bakwai daga cikin ma'aikatan na haƙo da ruwa na kamfanin Forako da ke gina rijiyoyi a tumur a jihar Diva. Har yanzu ayyukan ba su soma ba, komi ya tsaya cak. Mai garin na tumur yana fatan ganin ayyukan sun ci gaba saboda matsalar ruwan sha da al'ummar ke fama da ita mu mai gari ortemani a cikin firarsu da musa hassan ta waya. ra ai an tsaye da aikin ai daga ranar ma kayan man sun dawo sun dauka kayan babu kayan sun ce sai dai daga baya sun ce suna da wani kwantara wani daban ko can eh, wajen su za su koma da aiki can Sun da kayan duka gaba da mu dai har zuwa nan inda muke magana ba abin da gwamnati ya ce mana ko za a dawo a yi shi ko ko ba za a dawo ba dai ba a ce mana komai ba dai har yanzu muna so ɗari bisa ɗari muna so a zo a yi aiki to mu za mun so dukkan da za a yi ko min ko menene za mu taimaka musu ku dawo su yi aiki to mun faɗi mun faɗi ba ko ka magana ba mun muna so da yi kokari dai a zo a yi shi saboda akwai matsalar ruwa gari akwai matsalar ruwa sosai shahar da muke ba gwamnati tun da yanzu kam alhamdulillah tsaro ne alhamdulillah yanzu akwai zamanin tsaro yanzu kwanciyar hankali ya fara dawa da kansu a dawo a yi da sa tun da aikin ya ta yi sosai aikin ya ta yi sosai a bangi cikin gundumar madawa ana ci gaba da babbar sallar makiyaya cewa da hotungo karo na tara wannan wata dama ce ga manoma da makiyaya ta su gane juna don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su ahmadu halidu shugaban kungiyar da mazaunan karkara Rufin ya ma alhassan kuzi muhammadu karin bayani Wannan sallar ta takamaimai ce domin idan ka diba akwai batun zumunci akwai fahimtar juna tsakanin al'ummomi gaskiya babbar haɗuwa ce ta al'ummomi daban-daban na haɗa kan jama'a su fahimci juna kuma da ke fadar da kyaukyawar zamantakewa manufar ita ga sallar shine haɗa mutane wuri guda su ganewa juna su tafi tare kuma su ke wa mahukunta bukatunsu a taƙaice dai wannan sallah girkin kyaukyawar zamantakewa ne waga sallar tana haɗa kan mu baki daya kan haka kiran mu ga hukumomin bariki musamman mahukuntan koli shine na a mayar da ita sallar ƙasa. wannan babbar bukatar makiyaya ce domin ita kadai ce mai tattara mu wuri guda gaba daya eh, ita ce kuma ke girka sasantawa idan ka diba yau akwai manoma akwai makiyaya kowa da kowa a nan ganin duk mutanen da ke nan sai in ce wannan sallar ita ce sallar haɗin kai Yau Zandiyar ta karbi babbar sallar kasa da kasa ta mahalba cewa da finaka a cewar Sanusi Ibrahim na kan dare ɗaya daga cikin dogaran na masarautar da magaram. Kowane dan Zandiyar asalin shi mahalbi ne kuma wannan wata dama ce a gare su ta su nuna kishin al'adunsu. karin bayanin da yamma Mustapha Mamman Sani zan mu saurara. finaka ya taro ne na mahalba nake so mu yi shi da zai sashi afirka ga baki daya don mu nuna al'adunmu na gargajiya to an ce al'adu kasan ya shahi masarauta ni tuni da koyi saboda bayan mu samu duk su san me darajar ma sarakan kuma me suka kumsa me amfanin su tunda akwai conference za a yi lumati a nan CCFN abin da ya shahi irin wani abubuwan duka kusan civilization musamman a nan ma duka irin wani aikuna karo na farko ne wurin kasashe kungiyoyi na duniya ta amince da mu da al'adunmu ya irin su UNESCO da sauransu tunda akwai ƙungiyoyi da suke California da zuwa London mun gayyace su saboda wannan taro su kama mana don ya tabbata kuma su amince da shi don zuwa sauran kasashe su yi koyi da shi tun dai a shekara ta 2016 ne aka daina yin horauta a yankin nan na talmita tintuma wannan kuma ya biyo bayan wasu umarni da mai martaba sarkin da magaran ya ba mahalban na jihar ta zandar abdullahi haruna wakilin kungiya mai zaman karta noye mai kula da yankin ya magungu muhammad dantani karin haske La loi Doka ta yi hani da 'yan farauta da su yi farauta a cikin hilayen da aka makariya. da kuma ya dangantu da mahalban yankin zandar, mahalban fadar mai martaba sarkin zandar. A da lalle sun yi zaman farauta a cikin wa'annan hilaye ko kuma in ce ma sun sha yin sarandin farauta. To amma tun a lokacin da mai martaba ya haɗa su a shekara shidda fiye da mahalba biyar a gaban masu furojan da mahukuntan kula da gandun daji na yankin inda ya umurce su da kar su yi farauta a wannan filin. hakika mun lura da tun wannan lokaci ba wani mahalbin ɗaya da ya shiga yin farauta a wannan balbali kamar yadda ya sha su haka mu ma muka sha su muka wayar musu da kai da sanar da su ba a farauta a wuraren nan da aka ma kariya kuma akwai inda ake iya yin farautar dangance da yancin hukumar gargajiya akwai wannan yanci a ƙasar Nijar to amma ba a cikin hilayen da aka ma kariya ba ko wuraren da aka keɓe na wata halaliya. daidaita samun kasuwar wallafa tallace-tallace ga kafofin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu ɗaya kenan daga cikin batutuwan da za a tattauna kansu a cikin zaman taron hukumar ƙasa mai kula da sadarwa csa a wannan satin a nan birnin yamai wakilai goma sha biyar za su duba shawarwarin da suka danganta da tsarin nan na tallace-tallace da kuma sauran hanyoyin inganta aiki na 'yan jarida kadi ƙarin karin hasken da shugaban hukumar ta sai dr sani kabir yamma manema labarai habibu garba ya haɗo mana sautin Zaman taron namu zai mai da hankali ne ga amincewa aikin da majalisar shawara kan tallace-tallace da kuma bisa daidaiton samun kasuwar wallafa tallace-tallace ga kafofin labaru masu zaman kansu. Haka ma gwamnati da sassan da suka rataye akan shi. Don haka aka girka sashen shawara a harabar kwamitin kula da sadarwa CSC da ake ce ma majalisar shawara na tallace-tallace wadda za ta kula da ba da ra'ayi bisa ga tsarin doka ga tallace-tallace ta kafar labaru masu zaman kansu da tsarin shawarar doka mai alaka da sharuɗan dokokin aikin rawaita rahotanni lokaci zuwa lokaci akan mutunta sharuɗan aikin jarida da tsarin doka na tallace-tallace bisa kafofin labaru akan wannan majalisar shawara kan tallace-tallace ta kawo mana shawarar wannan rahoto na bisa daidaiton samun yin tallace-tallace na kafofin labaru masu zaman kansu nazartawa da amincewar wannan tsarin dokar abu ne da masu kafofin labaru masu zaman kansu ke jira domin soma aiki da kundin tsarin aikin ma'aikatan da ke shimfiɗa buƙatar kyautata yanayin zartar da aikin 'yan jarida. journalist. Watannin Afrilu da Mayu watanni ne da ake fuskantar tsananin zahi a Niger a cewar masu hasashen yanayi. Sai dai wasu canje-canje na iya haddasa yawan zahin ko kuma ragewar shi, kamar yadda uwar gidan Aminu Nafisa ta ma'aikatar hasashen yanayi ta shaida ma Nafisa Adam Sirfo. A watan Avril da Mai mun saba samun yanayin zafi a cikin shekara da ke hauhawa tsakanin ma'auni 40 zuwa ma'auni 45 a cikin bangarori. A cikin wata mai kamawa muna tsammanin samun irin wannan yanayi na zafi. Sai dai ana iya samun wani yanayi kamar hucewar giragizai da ke iya karfafa zafi mafi hauhawa. Idan aka kamanta watan Fabrairu na bara da na bana, shekarar bara ta fi zafi ko yanayin zafi zafin watan mars na bara ya fi na bana kenan ana iya cewa duka dai yanayin ɗaya ne da yanayin da za a iya samu a watannin ne masu zawa. sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya da hankali kan yadda a kotu ke duba kara da kuma yanke hukunci kotu dai ta kumshi mukammai da dama kuma kowane na da nashi matsayin da dokoki suka gindin ya mishi ƙarin haske a cikin wato rahoton da da alkali goje maimuna gazibo ta kawo a cikin firarsu da rafikatu a tayar kotu ta kumshi mashawarta daban-daban da ke ba da damar yanke hukunci a cikin daidaito da kuma kamanta adalci wannan kotu hukuma ce da ke aiki mabambanta kamar yadda jojo goje maimuna gazibo ta bayyana Bangare na farko da kun shigo cikin mashara'anta babban alkali ne da makarraban shi shine ke kula da al'amuran tsaye da doka da oda a cikin gare In an taka doka babban alkali shine ke yanke hukunci. Yana iya yanke hukunci mai tsanani ko kuma ya kawo sulhu. Dalilin da ya sa kenan a cikin tsarin shari'a babban alkali baya da gishin kanshi saboda shine wakilin gwamnati, shine wakilin ministan shari'a, shine wakilin 'yan ƙasa. baya da cikakken ikon da 'yan ƙasa ke tsammani yana da ɓangaranci. ya yi karkata a reshen gwamnati alkalan yara alkalan mashara'anta da na komin su ne ke da matsayin kare sahihancin 'yancin mashara'anta wace rawa kowane mamba na majalisar kotu ya kamata ya taka Lokacin da wani rikici na cin hanci ya iso gaban shari'a, babban alkali shine ke yanke hukuncin farko. Yana da zaɓi hudu. Ko ya amince da cewar bai gamsu ba da hujjojin da aka kawo ba. Babu cikakken bayyanai da za su gamsar da shi, ko kuma wanda ake zargi ya amshi laifin ya gabatar da kan shi gaban alkali nan babu zancen hukuncin zaman kurkuku Zabi na uku wanda babban alkali zai yanke hukunci na zargi nan ne ake batun sata ko cin amana nan babu wani bincike mai tsanani komi a bayyane yake na ƙarshe lokacin da laihi ya yi kamari ya shahi kisa ko kuma mai laihin yaro ne nan gurin babban alkali zai dakatar da shari'ar sai bayan yayi nashi bincike idan yanke hukunci zai mika batun bangaren mashara'anta na biyu cewa da shugaban kotu da sauran alkalai shugaban na kotu shine zai zaɓi alkalin da zai jagoranci shari'ar ko kuma sashin da zai gudanar da shari'ar ranar da za a gudanar da shari'ar shugaban alkalai shi ke da wuka shi ke da nama sauran alkalai da lauyoyi dukansu matsayinsa ɗaya ne a wannan ranar ba don saboda babban alkali ya yi kara ba ne shugaban alkalai ya gudanar da shari'ar zai ba shi gaskiya ba a'a ya rage ga babban alkali idan bai gamsu da shari'ar ba to yana iya ɗaukar kara anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa bayan labaru na wato na faransanci za ku saurari muhawarar ta studio kalangu tuyo wadda ta karkata wato kan tarihin mashara'anta ƙasar niger da kuma tsare-tsarenta a yin sayan barko tare da habibu garba da labarin sashen zubarmanci a yi saurari lafiya Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio taramamuwa Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Daga zuwa Agades. Daga Tawo zuwa Maradi da zander Ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger.